To a shirin na nishadi bakoncin wa dandali ya sake samu dandali na san ba bako murya ba ce. A jama'a assalamu alaikum sunana awwal lamari sharaɗa. To ka tabbatar eh, zauren dandali? Na taɓa ziyartar zauren dandalin BOA tabbas. A wannan fili na nishadi. Na'am. Daga wancan lokaci kawo yanzu. Na'am. Wani irin ci gaba aka samu a harka ta waka? Eh gaskiya ci gaban yana da yawa wanda ma misalin sama zai yi wahala a yanzu to amma dai kaɗan daga cikin irin cigaban da aka samu na ɗaya mun ƙara samun dama an san mu a cikin gari da sauran duniya gaba ɗaya tunda wancan lokacin na muke bayani ni mawaƙi ne na 'yan saudiya na 'yan saudiya 'yan saudiya da su nake harka <laughs> hmm. idan za su yi bukukuwan su ni ne nake yi musu waƙoƙi da sauransu a wancan lokaci hmm. za mu dan koma baya na'am ka taba zaman saudiya ne da kake mu ban taba zaman saudiya ba gaskiya to ya ake kake mu'amala da yan saudiya to eh abin da ya faru shine kin san idan Allah yana son ya hada abu hmm. ba za ka taba iya sanin ta ya zai hada ba hmm. na dai waka ta farko a lokacin wata yan uwa mai murna na yi wa shehu da aimana to a lokacin wannan wakar sai na sa nan ban wayata da larabci ne da hausa da haka da na da na sa lamba wayata so shine mutane suka ringa jin wakar ta musu sai suke biyo ni mm. to ta wannan lokacin na sani ina tunanin yanzu almost 7 to 8 ko 9 years ma ba eh, eh haka har yanzu ana mamala da yan saudiya eh kwata kwata ma ni zan iya cewa na fi musu waka domin kafin na waka ɗaya a nan Najeriya mm. zan iya yin waka biyar ko goma a can saudiya na'am to yanzu eh, za mu dawo kan turba da muke na ci na'am to yanzu me ya ci a bamu a ci gaban abin da na samu shine eh, kin ga dai a lokacin wancan na fi mu'amala da su kuma har yanzu dai ina yi hmm. to amma abin da ya faru a nan shine na yi waƙoƙi wanda yan can din na yawa wanda a yanzu haka na mai bidiyon su saboda saboda eh, ɗaukakar da ta samu a can sai yasa na zo na yi ta a nan Hmm. na cire sunan wancan amarin sai na yi ta na bidiyon ta anan kuma ka sa amare kai da amare ko ba kawai na sa amarya ba tare da suna ba to ya wakar take akwai waka ɗaya wacce zake ji ana baya baya baya baya baya baya mata haba wata nake cewa ga lamari awalin nan mai wakar nan ya zo zai haka awwalu ga lamari awalin nan mai wakar nan ya zo zai haka kin san yaran waka eh. <laughs> yana da dan sarkakiya eh. to shine abin da yasa sana akwai wata waka kuma da ake cewa aliji ibuga mana sauti da salon yan mata awwali lamarin wa haka ne na mata na mata kai waƙar mata mata kawai kake wa <laughs> eh, to ai da yake waƙoƙi ne na biki zaki ga mata sun fita ammali da su hmm. Eh, duk da dai ina yin waƙoƙi na faɗakarwa amma gaskiya rabon da na yi waƙa ta faɗakarwa ba tare da ta yi wahala ita kanta ta soyayya ma bana iyakaci ni kawai na yi wa mata waƙa kawai a baka eh script ake cewa kuma abin dama abin ah, sunaye <laughs> me zan ce ka za a baka azik azik ne yawwa yawwa kuɗaɗe in ka ban kuɗi eh. to kawai zan ma waƙa musamman kuma da mata nake mu'amala me yasa ba a yi da maza to ai ba su ce ai ba <laughs> kuma ko namijin ne baka waƙar zaka matan yake so kai ba hmm. dan zai ce mu yi wa amaryata so nake na ji kawo wasa amaryata kai ne yanzu a takaice na'am ka aje wakar soyayya na'am ka ajiye wakar nanaye na ajiye duka kawai kai dai ka mai da harka waka sana'a ta gaske sana'a ta gaske sosai saboda ni a duniya ban taɓa yin sana'a ma mai daraja da nake ganin darajar ta da take bani dukkan abin da nake so ba irin waka irin ta in wake mata a biki da kafin wakar ka taɓa gwada wata sana'ar ce da kasancewa wannan ta fi kawo eh akwai sana'o'i da na gwada sun da ni ma aski ne a baya sannan kuma na yi aiki irin na ƙarfi ma na yi aikin biredi haka kuma na ɗan gwada wasu kasuwanci ma wa'inda na ɗan gwaggwada so gaskiya babu abin da yake ban daraja dai hmm. duk da dai a yanzu ma ina da tunanin komawa in yi mi'ara kuma ba in koma irin wannan sana'o'in eh. kasancewar na sani cewa ita harka irin wannan musamman ta ɗaukaka ce take kawo a baka abu hmm. so yau za ta iya ɗaukaka za ta iya ajiye ka eh, to eh yau lokaci ne so da ina sa in kafa kaina in samu in yi building structure ta hmm. ni ma yadda zai zama ko da abin ya bar ni ya zama to ina da abin da zan yi to banda wannan na'am irin eh, alfanu aka samu hmm. to kin ga dai dalilin waka ina yin aiki a wata gidan rediyo wanda take a nan Kano private organization sun nan so wanda a wannan kafar ni ne nake hira da mawaka kamar da ke yi da ni ne nake yi saboda dalilin eh, waka dalilin waka har na kai na shiga jarida a yanzu haka nima ina karatu na jarida a School of Management Studies ni ma kai ko kwa su suka kira a su suka neme ni gaskiya gidan jarida su suka neme ni akan in zo in ga musu wannan program to shiga gidan jarida ne yasa kai sha'awar eh. koma makaranta eh gaskiya da na shiga gidan jarida sai na ga to a ah, bari in yi amfani da wannan damar mm. ma na je in san abin tunda na san shi me ake cewa a aikace to bari in je in san shi a kuma ilmanci a karatu to eh, yanzu diploma kenan kake yi eh ina yin diploma a nan School of Management Studies idan ka gama na'am za a ci gaba ko iya diploma ta isa ai san da ma na shiga mm. da a ce ba ma diplomar aka fara ba inda akwai abin da ya fi diploma da shi zan fara eh, abin da ya fi diplomar kankanta eh ya fi shi sama dai ya fi shi girma to yanzu idan ka gama diploma eh zan dora HND insha Allah insha Allah na'am to idan ka a yanzu da kake ne kake koyon jarida na'am idan ka gama mm. har yanzu a turba ta waka zaka je ko ko zaka sauya eh ai kin san abin da na faɗa shi yanzu dai mm. kusan zan iya cewa ina kan kadami wanda mutane tunda har za a iya kira in ba kira na a cikin sati so biyu ba so uku zan yi waƙoƙi irin wannan mm. da ƙasar Saudiya mm. kuma sannan akwai na Najeriya ma mm. ina yin na Najeriya jefi jefi zan yi waƙoƙin Najeriya in je gurin bikin kuma to amma dai wannan yan yan Saudiya amin su ne suka fi bani suka fi attention din su fi zuwa kaina to na kuma tabbatar na yi imanin cewa duk mai imani ya san ba zai taɓa zama a turbar shine shine kullum ba an taba gayyata ka zuwa garin makan ka yi biki eh an taba gayyata ta gaskiya so nawa so daya aka gayyace ni to amma an dan samu wani akasi eh. ni ban samu zuwa ba ya aka yi baka zuwa visa ne eh visa ce gaskiya aka samu matsala ban je har lokaci ya kure tunda kuma abu ne wanda aka sa lokaci mm. to yanzu wacce ce bakan damiyar ka wacce ce kake ji da ita a wakar a wakokin maka eh ku bani kiɗa na uwar biki da luwa ita ce uwa <laughs> E ku bani kiɗa na uwar biki da luwa ita ce uwa gun amarya da ango. Hajiya da luwa a mamar mu ce kuma ga ta uwa take a guri na yi ango. E kowa ya matsa a gada luwa nan dan ita ce ta sa in yi waƙar. Taimaka rabbana Allah taimaka rabbana taimaka rabbana ka tsare awwalumai lamariya taimaka rabbana ka tsare a masoyan lamariya taimaka rabbana ka tsare mai kiyi silla mariya matan saudiya na duba ban ga tamkar ku ba don ku ne ke yi min dunkulin naira <laughs> lalle ka kai wasu waka suna maka dunkulin naira <laughs> to kalubale kuma fa eh to kalubale gaskiya da aka same shi mm. tunda yanzu kusan a society din mu mafi yawanci idan kaga ana kalubalantar takka, mm. to gaskiya baka da wani katabus yanzu tunda kana eh, ba wani kalubale kawai sai dai kaga mutane ne wanda suke kara ma ƙarfin gwiwa da baka shawarwari akan ka kula tunda dama ni mutum ne wanda gaskiya ban zama dan nanaye kai tsaye ba mm. saboda na riga na san a cikin harka idan na yi insistin na a ciki to akwai problems wanda ni ba zan iya magani ba mm. to shi yasa na ja baya ni in dai kika ganni ma a cikin wannan guri na industry masana'antar wallahi aiki na je mm. ba wani abu da zai kai ni banda aiki wannan shine To, ka dai faɗi in na ce buri ka faɗi burin ka a baya Na'am, na'am, na faɗi buri na. To, al'adan shirin na muka yi wa mawaƙi ta tsaye. Mm, mm. Mu ce mana baiti ko ya mana amshi. Ba sani ba wancan lokaci mun yi maka ta tsaye? Eh, na yi wannan wakar a wancan lokaci kin mun ta tsaye. To, yanzu ma za mu daɗa yi maka ta tsaye. To, bismillah, baki da matsala. To, a raira dandalin VOA, radio ce ta matasa da ake kai mm. mata aka wayar salula ko iPad ko laptop. To, za ki mun amshi amma. tunda kin san dai da mace nake amshi <laughs> to yau da gobe sai a gwada eh, amma ai ni ba kaga murya ta san daddare ne ba a to ai ai mu ma effect ne ai mu ma gyara ake ai amma dai akwai wani abu na eh. farko kafin na rera waka a'a karkai yi min wayo a'a zan miki wakar yanzu kana bada amsa zan yi bita a zuciyarka a'a zan yi zan yi wakar ai ta tsiyan wallahi shi zan yi amma dai a farko na san cewa hmm. ita murya dole akwai irin wacce ma ba za ta gyaru ba wuta mu dai ta ba da labari ni ma ina ba da labarin ai to dai kana waƙar waƙar dai eh. ita ta fito da kai dai eh, haka ne amma dai eh, yanzu dai a rike <laughs> karkai mana sauraro na jinka na'am yanzu dai kina so a ba magana kai in dai waka ce ta kace in yi wallahi ba na shakkarta ko a ina ne To ai wa dandalin gita BOA dandali na matasa sai ki faɗa <laughs> BOA dandali wuce gasa BOA dandali muka zaɓa, BOA dandali ne babba, matasa har da mata ga su, a cikinsu babu masu susu. Ga baraka bashir ‘yar baba, <laughs> sunanki ba za na yi mance ba, to baraka ina gaida ki. BOA ma ina gaida su. To <laughs> <laughs> gani Eh, yau to masha Allah baraka bashir dandalin VOA